da kuka zai kwanta mana hatsaniyar jama'a da na samu a ɗaya daga cikin gidajen mai da ke yola fadar jihar Adamawa ke layin sayar da man kananzir karo na farko bayan sama da makonni uku rabawa shigo da man kananzir dalilin da ya sa farashin sa ya yi tashin gwaron zabi daga naira dubu biyu da ɗari bakwai jarika guda a kayyadadden farashi zuwa naira dubu takwas a kasuwar bayan fage ko me ya jawo karancin man kananzir da jihar Adamawa ke fama da shi tambayar kenan da na yi wa shugaban dillalan man fetur masu zama zaman kansu na jihohin Adama da Taraba Alhaji Dahiru Buba. A gaskiya a maganan danyen mai da ake fasa pipe ake ɗibawa ko kuma ake wasarwa a jiji saboda mu kalanzir da gas a Najeriya ne muke tace ta ba ma zuwa kasan waje da shi sannan kuma ba ma sayan sa a kusan waje a kasan waje mu kawo. Tabbas gwamnati ya kara cire masa subsidy din gaba daya saboda kwanan baya tun yana naira arba'in da kobo casa'in har ya koma naira tamanin da bakwai so yanzu a takaice an komar da shi naira ɗari da talatin da biyar. farashin gwamnati to masu sai da shi kuma a gidajen mai a zo a sai da shi naira ɗari da hamsin ko ɗari da sittin. ko da yake kusan babu kananzir a gidajen mai da na ziyarta a yola fadar jihar adamawa sai gashi yana wadace a kasuwan bayan fage da masu tallan man kananzir a wilbairo ahmed kabiru ɗaya daga cikin masu sayar da kananzir ɗin a kasuwar bayan fagen ya yi mini bayanin yadda suke samun hajar su. to dai kuɗin keron ne ba kaman da ba da ana sai da lita naira hamsin amma yanzu naira ɗari 151 a gidan mai kuma amma mu a hakan yake muna kasawa kan hanya ba a mana kan 151 ana sayar mana shi akan naira 190 kuma muna sayarwa kan 200 da naira 10 kowane lita kowane lita ko yaya magidanta ke ji a jikinsu sakamakon tashin farashin man kananzir da kuma karancinsa da farko ga Peter Abdu Gabai ya kamata gwamnati ya saya ya tabbatar kalanzir ya isa gidan talaka daidin karfin da zai aiki da shi malam sanusi ina ga maka yanzu haka kalanzir galan ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ne a talakokin najeriya da muke rayuwa yanzu wani ma wata guda zai kare bai taɓa samu dubu ɗaya da ɗari biyar ba saukin itace yanzu shine in za ka iya saya naira ɗari idan gidanka ba yawa ya dafa maka abinci daga safe da yamma kenan naira ɗari ma ya ƙare. suna na fashin yohana rashin kero kero ya yi tsada galan dubu da ɗari biyar daga masu da ɗari shida shi yasa muke amfani da itacen domin ko a gida ma in mun rasa za mu iya yi da gawayi saboda mu yi mu talaka muna wahala ba kuɗi a gari dole ne mu yi aiki da itace. itacen ma ba da son mu muke saye shi ba saboda yayi sada da za a baka itace takwas naira ɗari goma naira ɗari amma yanzu uku naira ɗari. Nasiru Hamidu wani mai sayar da itace a motar a kori kura ya shaida min cewa duk da karancin man kananzir da ake fama da shi lamura ba su sauya ba saboda matsin tattalin arziki da jama'a ke fuskanta. Ina tuka mota na wani ina ɗaukan itace. Itace idan na ɗauka zan yi kwana biyu kwana uku ba masu saya ba kuɗi a gari. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.